السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki da kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta juma'a wacce ta dace da shida ga watan zulqa'da hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wacce ta dace da 24 ga watan hudu miladiya 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatu mu cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid wallafar ashir الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان muna wannan kali da ke magana akan abin da shafi shirka a wannan munafunci mun yi magana kan nau'ukan munafunci mun tsaya a cikin inda mala ya gama magana a kan munafunci ƙarama. a yau kuma za mu karanta alfuruk bainan nisaƙil akbar wan nisaƙil afgar bambanci tsakanin munafunci babba da munafunci ƙarama. menene bambancin da ke tsakanin su menene bambancin da ke tsakanin waɗannan munafunci guda biyu din ne bambanta su shine abin da malam zai mana bayani a yau insha Allah عليك الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر bambance-bambance Jiki tsakanin babban munafunci, munafunci mafi girma da kuma ƙaramin munafunci. Malai ce abu na farko, wakanci na farko, annan nifaq al-akbar يخرج من الملة والنفاق الأصغر لا يخرج لا يخرج من الملة ربنا shine shi babban munafunci yana fitar da mutum ne daga musulunci gaba da shi kuma karamin munafunci baya fitar da mutum daga musulunci wannan shine bambanci na farko so in mutum ya zama yana da waɗannan siffofi da muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi in mutum yana da wani daga ciki to yana da munafunci yana da wani abu na munafunci in kuma yana da su gaba ɗaya to munafiki ne tsantsa an gane ku to sa kira ne sharaf al'amali haka wannan baya fitar da mutum a musulunci amma sunan shi munafiki suna ɗabi'u irin ɗabi'un munafukai an gane ku yace na biyu annifaq al-akbar ikhtilafu as-sirri wal-alaniyati fil i'tiqad والنفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد yake bambanci na biyu shine shi munafunci babba shi abinda yake sa a ce ma mutum munafuki ko munafunci babba shine ya zama filinsa da koyansa ma'ana zuciyarsa da gangan jikinsa da abin da yake fara sun samu sabani kuma saɓanin a Afrida. mana aikin da yake na musulunci a bayyane zuciyar shi bai yadda da su ba musuluncin ma zuciyarsa bai yadda da su amma yana aiwa aiki irin na musulmai saboda musulmai su ɗauke cewa shi musulmi ne amma shi a zuciyarsa ya san cewa shi ba ba musulmi ba ne an gane ku so wannan din tun da dama zuciyar ba ba shi yasa lokaci bayan lokaci take tilasta bakin ko gangan jikin yayi wani aiki wanda yake nuna alaman wajibin shi kuma zuciya ita ce driver aiko gangan jiki shi ma biyu ne kawai yace amma ne munafunci karami shi kuma bambancin aiki ne ba a aqida ba a aiki ne zai faɗi ƙarya zai ci amana zai saba alkawari an ayi husuma da shi ce babu sulhu ko suna wanda muka karanta ku amma kaga amma kuma shi a zuciyarsa a ransa ya san cewa ba waɗannan abubuwan da yake ba menene ba ne laifi ne kuskure ne amma kuma yana yi an fahimta ku wannan shine munafunci kaga kaga wannan sabanin a aiki ne ba a ba a fida ba ba a tauhidi ba ba abin nan ba a ya da shi musulmi ne ya da musulunci shine abun ayi shine addinin ayi amma dai kuma shi zuciyar nashi tana da rauni sosai waɗannan abubuwan shi ba zai iya bari ba wannan shine munafunci karama a gane ku yau shi abu na uku النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن وأما النفاق الأكبر فقد يصدر من المؤمن yace babbanci na uku shine shi munafunci babba duk abin da Allah madaukakin sarki ya bayani na siffofin munafiki munafunci babba a taɓa samun mumuni da su ba a taɓa samun mumuni mumuni da su ba an gane ku a za a samu mumuni yana kin sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani bangare na sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ra samu wani mumuni yana goyon bayan har ne akan musulmi ba misali ra samu wani wani wani mumuni yana jin daɗi don wani musulmi ko musulunci ya samu matsala ba ba za samu wani mumuni yana jin farin ciki wai saboda na sun samu nasara akan wani abu na addini wannan ba taɓa faruwa daga mumuni fahimta ku wannan su ne ai kamar nan kwasin da muka karanta satin da gaba ba taɓa samun mumuni da wannan amma ya ce wa amman nifaqul akbar ya yasdu min mumin amma shi munafunci karami za a iya samun mumuni da wani daga cikin waɗannan ɗabi'u za a iya samun mumuni wata rana sai ya zama da kafansa ya karya ai mutum ne in yayi kuma ya tuba za a iya samun mumuni wani lokaci ya ce amana ko in yayi ya tuba ya ya wanda ya zalunce shi za a iya samun mumuni wata rana ya alƙawari ya saba ko kullu bani adam khata ko khairul a tawwabun daga baya tuba ya nemi ya yafiya za a iya samu mu da rigima da shi ya ce ba wanda ya isa an jima gobe jirgin ga kai ya yi kuskure ko ya dawo ya tuba ya ce an isa misali ana iya samu mani da wanda da su wannan ɗabi'u da ba ɗabi'u wanda da su samu sai zama ba musulmi ba a laifin laifi ne mai girma abu na hukuma ne ce annan nifaq al-akbar fil ghalib la yatubu sahibuhu ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه yace annifaq al-akbar shi munafunci babba bil ghalib a mafi yawan lokuta mafi yawa la yatubu sahibu wanda ya ziga zan munafiki munafunci ba so da baya tuba baya to shi yasa ai wanda kaji cewa munafikai ne a zamanin manzon Allah sallallahu ka taba ka taba jin an littawan guda hudu da wanda suka tuba sai ka ji ɗaya ko biyu a ce eh wane ya taba yin munafunci amma ya tuba kuma ya kyautata musuluncinsa kuma har yi kaza kaza kaza kaza wanda musulunci ke alfahari da shi kada ga wata ɗaya ko biyu waka ka, ji ana ana ana faɗa to kuma in ma yace ya tuban ma kada ce walau ba ko da ya ce ya tuba ikhtalafa fi qabuli tawbatihi inda al-hakim malamai sun sabanin shin za a iya za a karbi tuban shi ko ba za a karfa ba za a yadda ko ba za a yadda ba da matsala ta dama ta zuciya ai ko ba ba ba a zahiri a zahiri yana zuwa masallaci ya sallah tare da musulmai a je jihadi da su ai komai da su amma dai su sun san cewa su ba menene bane ba musulmai bane Allah ma ya san cewa su ba musulmai bane domin suka ce sun tuka ya za a gane zai iya yi wa su shi ma wani nau'in munafunci ne suka ce sun tuba yi kowa gani ma <laughs> sai kan malamai suka yi tsakanin to za a yarda da tubin nasu ko ba za a yarda ba yace da khilafin mutaqin asar amma kuma ta yi munafunci kani wannan ba haka yake mutum zai iya tuba daga daga ƙarya zai iya tuba daga daga cin amana zai iya tuba daga sabon alƙawari zai iya tuba daga rigingimu da mutane duka wannan zai iya tuba wannan abu ne mai sauki ake khilafi النفاق الأصغر tubu ila قد يتوب إلى الله فيتوب الله ne? shi mai nau'in munafunci karami zai iya tuba kuma Allah ya ɗafi tubansa kuma ya ci da mu'amala da kuma a gani a zahiri inda dama shi aikin shi a zahiri ne a ga ya daina sun alƙawarin ya daina cin amanan ya daina ƙarya shi kenan ya tuba shi kenan a wuce gurin amma shi wancan a zuciya ne ya za a tabbatar So da za su iya zuwa da wannan kuma shi ma wani nau'in ne na munafunci su ce sun tuban sun samu dama a kan musulmi kuna mai kama da haka قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية أسئلة أساس الإيمان يكي شوى وكثيرا ما تعرض للمؤمن سوى أبن تكي بجروا واغا من إيماني a gani to sallah ku kuyi sallah ba ka zo kana tabbata hikima da wa ake so da yawa abin da ke bijirwa ga mumuni shu'abatin min shu'abin nifaq wata ɗabi'a da cikin ɗabi'u na munafunci Allah ya tubu Allahu alaihi kuma ta Allah madaukakin sarki sai ya tubansa an gane ku yace wa qad yaridu ala qalbihi ba'd ma yujibu an-nifaq wa yanta'uhu Allahu an yace wani lokaci ma mu'min yana zaune sai wani abu daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya zama munafu nafuki sai rinka fado mishi a zuciya sai rinka fado mishi a zuciya fa yanta'uhu Allahu an sai Allah madaukaki sai ya tunkuɗe mata yace wal mu'minu yubtala bi wasawisi shaytan yace mu'min ana iya jarabta da waswasi daga shaytan da ɗaya rinka sa mishi wasu wasi akan wasu abubuwa wani wasawi fil kufuri wani lokaci ya sa mishi wasu wasi wasu abubuwan da in ka zai yadda ya imani da su zai kafirci ne allati yudiqu biha qadruhu ruhu. waɗannan abubuwan sai su yaje shi uncomfortable yanzu zuciyar shi ta ki natsuwa ya za ina tunanin kaza ina tunanin kaza ya za kaza ke faɗo mun a rai ya za kaza na faɗo mun a rai duk wannan na iya faruwa da mu mu'min kama qala sahabatu kamar da sahabbai Allah ya kare da a gare suka ce manzon Allah sallallahu ya wasallam ya ya ma'aikin Allah inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhruj min as-sama'i ila al-ard wa in yakhiru min as-sama'i min al-ard ahabbu ilayhi min an yatakallama bihi ya ma'aikin Allah wani wani lokaci ɗaya daga cikin mutum rinka jin wani abu a ransa amma wannan abun da yake ji a ransa sai ji wanda a jefo shi daga sama ya fado ke karya wuya ya zai su ne faɗa wannan abin da ke ji a ran nasu haka wasu wasu shaidan da kenan ku ya fi jiro maka da wasu abubuwa wani iri daban-daban A bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jin irin wannan za ga abu ne zai dinka fado maka a rai abinda kai ka gwammace in a jefo ka kawai daga sama ka karya wuya ka ce ka faɗa ka furuta irin abin da kake ji a cikin zuciyarka qala sai manzon Allah su dace ke zalika farihul iman manzon Allah ce ai wannan shine tsantsan imani wannan shine tsantsan imani imanin ya sake kake bijiro maka da wannan abu dukkan imanin ya sa kake jin baka ji dadi da wannan abu kake jin da za ka ga kudin za ka kudin za ka iya mishi wan bulo an fahimta ko manzon Allah ce ai wannan shine tsantsan imani ma'ana saɓanin haka wanda shi a zai ji kuma ya ji shi comfortable baya jin wani abu kana ganin is normal kila ma har ya furuta kila ma har ya fara ganin ya fara questioning wasu abubuwa to wannan shine yake da matsala wannan ne yake da matsala an gane ku yasa an tambayi imamu ahmad ibn hanbal Allah ji dan shi gafarta mishi aka ce to za a ga mutum wanda yake musulmi ne imani amma so da yawa rinka jin wasu abubuwa suna faɗo masa a rai a lokacin da kuma wanda yake kafiri ko arne ko tsantsan munafiki shi kuma duk wannan abun baya bi ha duk haka ke faruwa Imamu Ahmad bin Hanbal yake cewa to ai dama me za a yi da gida wanda yake ya riga ya ruguje ya rushe shi wanda yake kafiri ko tsantsan munafiki shi wanda ne dama ai companion ne na shedan to zai zai zai da shi har ga ya gama da shi har ga ya zama nashi yanzu kai ne da kake mai imani mumuni da zai ya zuwa ga Allah kai ne baka zama nashi ba yanzu kai ne kuma abun farautan shi ko ba haka wani ba kai ne zai ta bijiro maka da wannan ya hana zuciyarka ta gagara natsuwa an fahimta ko amma shi wancan aina shi ne yana da garanti a kai duk lokacin da abin da kike kai zai faɗi kake sai kuma ba zai iya saka ba sai wannan hanyar yasa zai ta zuwa maka ya ta bijiro maka ya ta kawo maka ya ta kawo maka yana yi kana fara da shi yasa malam ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala a cikin risalansa risalansa ibnu qayyim ila ahadi ikhwani ya siffanta ko waɗanda su suna tsalla ne kuma suna jihadi yace hun fi salatin wa jihad yana tsalla kuma yana me yana jihadi don wanda yana tsalla daga lokacin da ya tabbata tsalla shi ɗan ce ci biyo mishi da kaza ke tun kuɗi Ya ci gaba da sallar shi zuciyar shi na tsalla can sai ya sa biyo mishi da kaza yana fara tunanin zai tun kuɗi ba zai fi farin tunanin yi nisa haka zai ta yi yana tsallan yana tsalla na biyo mishi da wannan suka ce to wannan yana sallah da yana jihadi abu biyu yake yana jihadi da wa Ba wanda jihadi ke fi kowanne wahala tunda ba a ganin shi an fahimta ku wannan shine tsantsan imani ana ce wa fi riwayatin a wata riwaya ce ba ya ta'azamu an takallama bi ce suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum sai rinka bi a ransa wani abun da yayi girma ya girma mutum ya furta yayi magana ya furta wannan abin da yake din qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce godiya tabbata ga Allah wanda ya manta makircin shekan ya koma wasu wasi abin da zai bijiro a zuciya mutum ya kore ya bijiro ya kore manzon Allah ce to na gode ma Allah da ya zama duk makircin shekan da mumuni ya tsaya a wasu wasi ne kuma Allah ya ba mu munai karfin korewa yace ai husulu hadha alwaswas ma hadhihi alkarahah alazima yace Allah ya maida kaibin shi ya zama sai dai ya riski ya isar da irin wannan waswasin tare da irin wannan kyamar mai girma a zukatan masu imani yace wa dafihi anil qalb da kuma tunkuɗe shi daga zuciya yace wa huwa min sarih iman wannan yana daga cikin tsantsa madarar imani inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ku yanzu ya kawo wannan maganar shekul islami taimiya rahimahullah ne so da nuna mana cewa irin wannan abubuwan da mutum mumuni ke ji a ransa da wannan ba munafunci ba ne an gane ku yana ji yana kyama yana jin haushi hankalinsa na tashi yana ganin kai na mutu ma da wannan tunanin lafiya za a da Allah lafiya kuwa wannan shine asalin imani tsantsan imani da inda nayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ku amma wanda shi shi ne ma zai rinka kiran wasu wasan ya rinka kiran kuma ya yadda zuciyarsa ta natsu da su to wannan wannan shine munafiki walace wa amma ahlul ahlul nifaqil Ya yace wa anna babban munafunci fa qala Allah fihim Allah madaukakin sarki ya faɗa game da su yake cewa summun bukmun umyun wa hum la yarji'un su waɗanda suke masu munafunci babba su sunmun ne a wannan bukaye ne zakumun ne kuramai ne umyun makafai ne ana kullum su baya jin wani abu na gaskiya gaskiyar ta amfani su an gane ku bakin su baya faɗan wani abu na gaskiya da za ta amfani su idan su baya faɗan wani abu na gaskiya baya ganin wani abu na gaskiya da zai amfani su Allah ke fahim la yarji'una ko ba dawo sun riga sun yi nisa shi yasa Allah madaukakin sarki ma ya haramta musu fahimtar alqur'ani ya haramta musu fahimtar sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karantar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba su da fahimtar komai ba su yi fahimtar komai shi yasa yasa kuma Allah madaukaki sarki yayi hakari yayi haka ne so ne ba addinin kariya ba sa iya fahimtar komai balle su isar da saƙon zuwa ga wannan baya nan a cikin sautu muhammad ma a cikin da Allah ya faɗa ba wa minhum man yastami'u ilayk hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma ماذا قال آنفا التي أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم Allah ce daga cikin munafukai an yastami ilai za su fauna su saurare ka su ji abin da kake faɗa tun daga farko har ƙarshe amma fa idza kharaju min indika suna fita daga gurin ka sun manta gaba da qalu lil ladina utul ilm tazrun ka tambayan sauran sahabbai ma za qala alifa ne ma aka faɗa a gurin nan sun manta Allah ya mantar da su ya shafi shi a cikin zuciyarsu suna tambayan su ma za qala alifa ne ma manzo Allah ya faɗa da su wallahi na manta ya ce ma kan me da nema wani aya ne ma ya ce ya sauka Allah ya shafi shi a zuciyarsu gaba ɗaya ba shi tona kuma ba Allah ce ula'ika alladhina qata'a Allahu ala qulubi Allah ce Allah waɗannan sunan da Allah ya rufe zuciyarsu su ya rufe ba abin da ke shiga zuciyar ya zauna Allah ya riga ya kulla zuciyar ya riga ya kulla zuciyar Allah ce watta'u ahwa'ahum kuma suka bi soyayyen zuciyarsu da zuciyar ta riga ta rufe babu wani sakon annabi sallallahu alaihi da zai shiga haka ba abin da ya rage a zuciyar sai son zuciya da shi wannan suke rayuwa Allah ya haramta musu fahimtar sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa cikin kusa munafiqun kuma Allah ke fahim la yafqahuna ba sa fahimtar komai abin da suke fahimta an gane kaga wannan wannan zai zai zai fara ƙara ka rinka mamakin waɗanda waɗannan ƴan islam suke maganar wasu wasu qur'ani zalla kika yi mamaki sun ma fahimci qur'anin kuwa su ce ba ku aiki da hadisi da ya aka haɗu akwai munafakai kila munafakai sun sun sun karanta da hadisi to sun ma fahimci qur'anin a dai Allah ya ce su su munafakan nan ba mafa ma fahimci sakon bare su isar mantawa ma suke yi da za su isar da ya kai tunanin karka ya faɗi da wani abu kai kila munafiki na ya to shi Allah ya ce ba komai ya riga ya rufe zuciyar Ka gane cewa su Qur'anin ma ba su ma san menene ma a ciki ba ko mu gani ba Allah ya sa mu gani alaiki cewa ai ilal islami fil batin ai ba ka komawa zuwa ga musulunci ma fahim la yarji'un ba ka koma zuwa ga musulunci a zuciyarsu ba ka komawa alaiki wa qala ta'ala fihim Allah madaukakin sa sake fara game da munafikai a cikin suratul tauba Allah ce awala yarawna annahum يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون tun daga Allah madaukakin sarki ke faɗan daga cikin ɗabi'un Allah ce wa idza ma unzila suratun minhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana Allah ce fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan fazadatuhum إيمان وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون التي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون التي التي وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا عرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون Allah ce duk lokacin da aka sauka da aka suwa daga cikin surorin Alƙur'ani munafukai sai su rinka cikin su to wai a cikin kuwa ne wannan sura ya kara mishi imani ce su ji babu komai da ya canza a rayuwarsu ba wani imani da ya karu a zuciyarsu ya zai dama ya karu zuciyar ya rufe ai dama ayan ta shiga ba balle ta ƙara imani sai su rinka cewa ayyukum zadat kuma bi imana a cikin ku ƙur'ani na ƙara imani to <laughs> to wa a cikin ku imani shi ƙaru ni ne ban ji komai ba zuciya ta yadda na zo haka na tashi Allah ce masu imani waɗanda su suke da imani su wannan wannan ayan ta ƙara musu imani kuma za ga suna masu juna bushara kaji ayan da ya saukar a zuwa Allah ya ce kaza kaza kai alhamdulillah wa hum yastabshirun Allah ce amma waɗanda zukatan su da ciwo waɗanda ayan sai ta ƙara musu cuta akan cutar da ke cikin zuciyarsu fazadatu rijisun ila rijisihim wa matu wa hum kafirun kuma sai su mutu suna kafare sai Allah ya ce awala yarawna shin ba su gani ba annahum cewa su munafikai yuftanuna fi kulli amin wace shekara sai an jarabce su sai an musu jarabawa sai wata cikina ta sami su marratan an marratan so ɗaya ko to biyu amma kuma duk da haka su ala ya tubo na duk da haka ba ka tuba walahum yadhakkarun kuma ba ka wa'azantuwa duk abin da ake musu na wa'azi shiga zuciyarsu ba ka cikin tasiri a cikin shi Allah ce wa idza ma unzila suratun duk lokacin da aka saukar da wata sura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazara ba'dhum ila ba'd shashi ya rinka kallon sashi rinka kallon ido suna kallon ido saboda su gudu su bar gudun suna ganin to ba shi da amfani a gurin an su zo ga aya ya sauka sun zo sun saurara da yawo yana amfani to zaman ma zai da amfani hal yarakum min hal yarakum min ahadin ana ganin ku ba ganin mu ko kun man sarrafa ko sai su kunci abinci. ko sai su sha abinci. Allah ce sarrafa Allahu qulubahum Allah ya tafiyar da zakata su ce annahum qaumun la yafqahun to su wasu mutane ba sa fahimtar komai Allah ce ko abin da suke fahimta ashe wannan ya isa ya zo mutum ukuba ya zo mutum bala'i Allah da kanshi ce ya yace ka ya yace ka saboda wannan ya sa ya hana ka fahimtar addini ko kada ya hana ka aiki da addini ya hana ka ba ka jin tasirin alkur'ani ba ka jin tasirin wa'azi wannan ba karamin ukuba wani ba karaman azaba ba ce ba karaman azaba ba ce wala da nake jikin tafsirin Profesor Bashir Ali Umar na waɗannan ayoyin wala har ma su ne ba sai Allah ba da ya ce ka Allah ka da zuciya mu Allah ka wa ziyarin ta shirya sai Allah da kanshi sai ya yafe ka bai son ka fahimci komai da ake yi ko da yake ga azaba wallahi Allah ka shirya da مالك قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب قد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر لكون ذلك لا يعلم izhum da'iman da al-islam yake malamai sun yi a akan hukuncin karfan tuban munafukai a zahiri me yasa kike tsara ba a sani ba su dama ko da shahada masu bayyana musulunci Ba su yi zuwa suke sun tuba amma kuma shi ma tuban kila wani munafukin ne shi ma tuban kila wani munafincin ne shafa ko sun ce sun tuba ba a ba a daina mu'amalantar su da mu'amala na na har sai abubuwan da suke yi a da an ga zahiri sun dena sun koma taimakon addini sun koma taimakon musulmai sun koma abubuwa waɗanda tsantsan masu imani suke yi da waɗannan sikofin da Allah ya faɗa nasu a cikin alkurani an ta monitorin ɗinsu an ga e eh, tabbacin da kasan ake dacewa na yaduwa amma kawai da mutum ya ci tuwa ba a yadda. sai da ma shi kullum yana nuna muku yana tare da ku ne وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون التي اتخذوا أيمانهم جنة فقدوا عن سبيل الله sun mai barazzanar ɗansu ya zama shi ne wata garkuwa da yake kare su tunda za zo su yi imani za su da wannan ya zama garkuwa kuma sun san musulmai masu imani suna ganin bayan da za a yi musulmi ya rantse a kan karya. sun mai da shi wannan shi sa Allah ce wa idza ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim za su iya magana ga zakin baki in abu ya faru su zo su tarin tsarin a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tunda bai san gaibu ba duk abin da ke koyi ba zai sai yadda in aka je yaƙi ba su je ba zo ce manzo Allah ai uzuri kaza kaza ne manzo Allah ce to shi kenan an muku uzuri dan Allah ya saukar da aya ta ya ce ƙarya ne wani da wani da wani nan ƙarya ne suka yi wani da wani da wani su ne masu gaskiya su hada wannan to ya lai mutum zai ce ya tuba kuma a sake yadda yan da ma ɗabi'an ke kenan su ka maluma ce sa ka to sai a dai cigaba da yin mu'amalar su amma da takatsantsan da takatsantsan kamar tuban kamar tuban tuban boka ne boka zai ce ya tuba hmm? boka zai ce ya tuba shi ma haka ake mu'amalanta shi za ce to ko a ce to a kyale shi a dai cigaba da monitorin din shi cigaba da monitoring ko da ma ai bokancin ba shi ne ke yi ba a ɓoye ke abu ne kuma na asiri ko gani shi kama a yi a musulunci da shi munafiki abokan inda ba su tuba da sai a kama su za a musu hukunci sai wuce ce ya tuba ana ce ku bari kai dukan a lahira ne ki mu kan anan ba a aika ka in ka je can sai ka tuba a can kun fahimta ko yawwa Allah ya sa mu gani insha Allah ta'ala anan zamu tashi wannan shine abin da malamin ya tattaro mana akan abin da ya shafi munafunci suna roƙon Allah ya kare mu da munafunci kowane iri Allah madaukaki sarki ya karfafa zukatan mu ya kama zama mutanen kirki اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت